basaraken gargajiya a Katsina ya yi murabus.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 A ranar Alhamis 24 ga watan Fabrairu ne wazirin masarautar Katsina Alhaji Sani Abubakar Lugga ya yi murabus daga mukaminsa na wazirin Katsina. Sarkin yakin masarautar Alhaji Ibrahim Ifo wanda kuma shi ne sakataren masarautar ya tabbatarwa da BBC lamarin inda ya ce masarautar katsina ce ta fara aika wa wazirin takardar neman bayani kan wasu kalamai da ya yi a birnin ilori na jihar kwara wazirin katsinan ya yi jawabi ne a wajen wani taro kan matsalolin tsaro da jihar katsina ke fama da shi inda ya ce kananan hukumomi bakwai ba sa hannun gwamnati kuma hakimai da shugabanni sun yi ƙaura daga wuraren zuwa cikin birnin katsina A jawabin nasa kuma, Alhaji Sani Abubakar Lugga ya ƙara da cewa an rufe makarantu a yankunan. Sarkin Yaƙin ya ce ko da aka aika wa wazirin saƙon sai ya aiko da takardar ajiye aiki kafin ya bayar da amsa kan bayanin da aka nemi a daga bakinsa. Alhaji Ibrahim Ifo ya ce masarautar ta Katsina ta nemi ƙarin bayani daga bakin Alhaji Lugga ne saboda bayanan da ya yi a Ilori. sun tayar da hankula a jihar sannan kuma a wasu sannan kuma wasu abubuwa da ya faɗa ba daidai ba ne a matsayinsa na mai rike da babbar sarauta ya kamata duk abin da zai faɗa da ya shafi jama'a ya zama masarauta na da masaniya a kansu ba mu tura masa takardar neman bayani da nufin tozarta shi ko cin mutuncinsa ba in ji alhaji ifo sakataren masarautar ya kara da cewa daga baya alhaji lugga ya aiko da takardar amsa kan bayanin da aka bukata daga wajensa inda ya ce ya yi bayanin ne a matsayinsa na alhaji lugga ba na wazirin katsina ba a yanzu haka alhaji ifu ya ce masarautar katsina ta mashi bukatar yin murabus ɗin wazirin kuma nan ba da jimawa ba za a naɗa sabon wazirin ƙarshen rahoton namu kenan amma kafin nan za ka iya ajiye mana ra'ayinka a comment section kuma muna ƙara sanar da kai idan wannan shine zuwanka na farko wannan tasha kada ka manta ka taimaka kai mana subscribe tare da samun labarai da zarar mun ɗaura su bayan ka danna ƙararrawar da yake nuna cewa da mun ɗaura labaranmu za ka samu rahoto akan cewa mun ɗaura wannan labarin bisalam